Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Dama sun ce za su kashe mu akwai mai rashin lafiya a gidan mutum sai sun ce wai mu dore shi Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali. Idan kuna biye da mu makon da ya shige muka fara gabatar muku da ɗaya daga cikin misalan keta hakin ƙananan yara da ƙasashen duniya suka amince za su ɗauki matakin karewa. Inda a jihar Plateau aka kona waɗansu ƙananan yara bisa zargin maitanci. Jennifer Yerima ita ce shugabar ƙungiyar 'yan jaridu mata reshen jihar Filato ta kuma bayyana yadda suka samu wannan labari da kuma matakin da za su ɗauka. Wannan abin ya zama abin tausayi sosai. Lokacin da mun ji maganan kunan yaran nan, National Human Rights Commission sun kira ne. sun ce ga abin da ya faru fa da wa'yansu 'ya'ya guda biyu kuma suna asibiti so abin da muka yi da sauri shine mun ce to bari mu fitar da rubutu domin mu bayyana rashin yardan mu game da abin da ya faru da wannan yaran so mun fitar da rubutu and uh, mun ce ba mu yarda da abin da ya faru ba wannan 'ya'ya ba su kai wanda za a ci zarafin su haka ba and idan mun yi shiru wannan abu ya ci gaba kenan a mu na matan jarida mu mu taimaka ma wa'anda ba su da hali kuma mu bada murya ga wa'anda ana cin mutuncin su to mun ga kaman wannan yayi mana daidai domin ya'ya ne kanana ba su kai ko ina ba so mun ce ba za mu sai akan haka ba za mu haɗa hannu tare da kungiyar human right domin mu yi wannan yaki wannan kauyen da aka yi wannan abun ba mu yadda da abin da ke faruwa wurin ba da sarakuna da manyan wannan wuri ya kamata su ɗauka mataki akan abin da ya faru bai daidai ba idan an ce yaro maye ne shi ya shigar da kanshi ba manya a cikin wannan abin kuma ba wani halin da za magance shi sai kunan yara bai yi ba domin wannan ana ɗauka doka a cikin hannu bai daidai ba so a kungiyar mu na matan jarida mun ce to za mu bada murya shi yasa mun ce bari mu zo nan yau domin mu kawo sauran yanwa ne su samu wannan labari kowa ya yi magana ya gani da idon shi domin mu san yadda za mu yi rubuce rubuce a hanyoyi daban-daban domin mu nuna rashin yardan mu mun kuwa za mu saya tare da wayannan 'ya'ya sai mun tabbatar sun samu adalci domin an ba su samu ba ya nuna cewa ba mu gama aikin mu ba kin zo kin ga yaran nan yayi kika ga yanayin yaran nan a lokacin da aka kone su inda kin gan su a asibitin abin tausayi ne ba za ka gane ko wane ne wane ne ba fiskoki duka an nade da bandeji ɗayan idon ɗayan ma baya magani sosai amma yau mun gode ma ubangiji domin sauki na samuwa least suna iya gani an cire su bandeji a jikinsu amma har yanzu akwai tsoro a cikin wa'annan 'ya'ya domin ina ga idan kin ga karaman tana ta kuka ne ta ga jama'a tana tsoro ko abin da an mata ana so a yi mata kuma kin gane ba so tsoro na cikin wayannan ƴaƴan so muna bukata mu mu kange su muna bukata mu taimake su Um, na yi magana da shugaban 'yan tsaro PPRO kenan ya ce mini suna kan kokari a cikin wannan kauye sun haɗa hannu da yan banga da sauransu domin waɗanda su yi wannan abun a kama su domin ba su riya sun kama su ba tukuna so mu ma za mu ci gaba da magana domin a kama su domin mu gan abin da hukuma za ta iya ta yi da su domin sun doka hukunci a hannu da yawa so da in an kama su zai mana daidai kuma kungiyar matan jarida na plateau za mu sayar da wayan ya'ya za mu haɗa hannu tare da human rights commission mu ga cewa wannan abun ya'yan nan sun samu adalci kamar yadda azu nake uh, muna magana da ita shugaban ta ce ya kamata a je cikin wayanan kauyukan domin a wayar da kan mutane wannan ba rayuwa ba ne so uh, nan ba da daɗewa ba za mu haɗa hannu tare da su domin mu shiga kauyuka domin mu gaya musu ba hali bane wannan ba yanayin zama kenan ba muna kara ma kanmu damuwa ne kuma akwai inda za mu magance wasu damuwoyi ba dole sai mu ɗauka doka a mu ba. To kin magana cewa kun yi magana da jami'an tsaro amma kun iya samun zuwa kila ko iyayen yaran ko kuma sauran masu ruwa da tsaki kamar sarakuna kamar yadda kika yi bayani domin a same su su fara ɗaukan mataki tun daga ƙauyen tun daga inda waɗannan abubuwan ke faruwa. Um, to kamar baban ɗayan in fact abinda na fara tambaya kenan an ce shi ne ma ya hada ya yadda a kona yarinyar nan domin shi ya yadda yarinyar shi ya ne maman kuma ta riga ta mutu da bayan da ta haifi wannan yarinya um, zuwa cikin kauye ya zama na da tsoro domin an ce mana yan tsaro sun je an jan wurge su da duwatsu to namu yan jarida bamu da bindiga hannu sai dai bairo ba za ka kama hanyar shiga wannan wurin ba shi yasa mun ce ba za mu je haka ba bari a fitar mana da su mu ji daga gare su iyayen da Um, mutanen da za su ba mu labarin wani abin da kyau dan kamar yadda na faɗa za mu yi kokari mu shiga cikin kauyuka mu samu sarakuna mu samu masu aji mu gaya musu cewa ba mu yarda da abin da ya faru nan ba bai yi ba kuma mu nuna musu cewa idan mun sake jin wannan abin mu ba za mu rufe idanunmu ba za mu kawo hukuma su kwashe su ko a kauyen waɗanda sun yi wani abun a fitar mana da su domin mun gane ma ana boye boye har yanzu wanda kun san sun yi abin da ba daidai ba ku fitar da su in ba haka ba za su ɓata da jama'a gaba ki ɗaya so za mu je ba mu riga mun je ba amma za mu je domin mu je mu wayar da kai akan wannan abun mun yi haka ina ga zai taimaka ba wannan community kaɗai ba wayansu ah, kauyuka da dama maganan ma da nake so in yi banda wannan a ce shen mm. wanda wannan abin ya faru mm. akwai kauyuka da yawa waɗanda ana samu kila ba a jin labarin abin da yake faruwa mm. kina ga kamar me ya kamata a yi domin a kau da wannan wato zan ce kamar jahilci ne ko kuma abin da ya riga tun tun ya kamata an wuce wannan matsayi amma har yanzu a kama mutum ba a tabbatar da abin da yake ciki ba sai a mishi hukunci da bai dace ba wannan jahilci ne banda shen community wanda an yi wannan abin na tabbata akwai wasu kauyuka daban-daban da ana wannan ababe kuma ana shiru da shi kuma an samu yadda a cikin jama'a watakila cewa eh yanda zamu magance ma mayu kenan ko yanda mu magance wasu abubuwa kenan da yake mu mun gane yanzu mun sani cewa mutane da yawa suna shiru akan wa'in abubuwan da bayi da kyau kamar haka dole ne mu tashi domin mu je mu waye musu da kai idan abu na tafiya cikin community ku haka ku bari domin wannan zamanin da da ne ake wannan abun muna zamanin wayewa kuma ba za mu nema hanyar da zai magance ba za ka kai yaro ma wurin addu'a mishi addu'a ba ba za ka kai ma masu bincike masu duba maka ba sai ka ce wai za ka kone yaro ba ka ma san wanda kana kone shi ne kila shine sanadiyar taimakon ka nan gaba ba so in mun yi haka bai taimaka ba so mu yi abin da zai taimaka ma al'umma domin a yi zaman lafiya matan jarida na plato ba za mu yi bacci ba za mu yi kokari domin mu ga cewa mu waye da kan jama'a domin wayana abubuwan su ragu su ragu ma ba mu so mu ji wani labari kuma ba Shirin domin iyali ya kuma zanta da Madam Katsalom Tashiyo lauya da ke bin diddigin wannan batu wadda ta yi ƙarin haske kan abin da hukuma ta sani dangane da batun da kuma matakan da aka fara ɗauka. Maganan da ya zo Human Rights Commission A kan yara guda biyu, wani shekarun shi 11 years da wata shekarunta ta kusan cika biyar. An kone su a kauyensu cewa wai su mayu ne. Maman bata san da haka ba. Baban ya zo ya ɗauke ya kai su wani daki wani anguwa sai an jan kone su. An diba petrol daga cikin mashin an zuba jikinsu an keta ashana yaran sun yi ta ihu suna kuka sai an kira maman da gudu ta ta gan yaronta yana konewa ta tambaya waye wannan ba wanda ya ba da ansa ta ɗauki yaranta da sassafe sai ta kai su plateau hospital the following day da safe ranar monday younger sister maman sai ta kawo mata din zuwa human rights commission ta zo ta reporting complaints ta ce ga abin da yake faruwa yaran nan suna asibiti so based on that human rights commission sun je sun conducting investigation so da muka gama ji sai mun je police station a angulu jos mun je mun yi magana da dpo commission sun ji cewa police sun je kauye din amma an jan kore su da dusuna sun ki wai kara arrestin kowa a cikin wannan kauye din so police din suka koma don ba su yi yawa ba dpo ya ce suna kan surveillance a kauye din don a samu a kama mutanen nan da suka kone yaran nan inda commission sun siya kenan muna kan monitoring mata din to amma yanzu wani mataki za ku dauka daga kan wannan wato binciken da kuka yi matakin da commission za su dauka shine za mu ensuring cewa mutanen nan da suka kone yaran nan za a arrestin dinsu kuma an arrestin nasu za a kai su straight zuwa police station after that they will be charged to court za a charging din su zuwa court to amma a wani lokaci sai a ga kamar shari'a maita yana da sarkakiya kina lauya yaya za a tantance ko kuma ta yaya ake gane cewa wato yaro maye ne ko kuma mutum maye ne in mutum ya ce kai maye ne yana nan da wuya ka iya ka proving cewa mutumin din maye ne so it means that mutanen kauye din did not have any right whatsoever ko ne yaran nan su ce wai su mayu ne so abin da zai sa kotu su ruling against them kenan because kananan yara ne in ba za su iya magana ma kansu ba law zai magana musu amma a baya kila kun samu irin wannan kesu wani hukunci ake yi ma waɗanda sun yi irin wannan mataki za kai su prison yeah. abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu bi diddigin wani lamari a jihar Kaduna inda wani magidanci ya ɓata 'ya'yan cikinsa 'yan shekaru bakwai da kuma uku rashin ƙarfi kuma ke neman ya sa a shashantar da ƙarar da mahaifiyar yaran nan ta shigar. Kafin nan a madadin Zainab Babaji da ta bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Cibahiro Dodo ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.